bismillahirrahmanirrahim ina muku barka da shigowa wannan wata na ramadan ɗaya daga cikin manyan watanni da ake neman lada ake takarrubi zuwa wajen ubangiji mahalicci wannan wata ɗaya ne daga cikin manyan watanni da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sama ramadana أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya azumci wannan wata na ramadan ko ku ya tsayi wajen azumi a cikin wannan wata na ramadana yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambi Allah ta'ala ya gafarta masa na daga abin da ya aikata na zunubi su waye ba zai kokari ya ga ya aikata abin da Allah subhanahu ta'ala zai sabba ya gafarta masa wa'annan zunuban nasa ba ka kowa zai kokari ko baka bane su dole mu zagi dantse mu tsaya mu dinga karatun alkur'ani karatun hadisai zikirori da kuma ambatan ubangiji ta kowane siga yadda Allah ta'ala zai sanya mizanin mu maga ya hau hawa yayi sama ya ku jama'a musulmi wannan wata wata ne da ake kokarin a ga an kusanci ubangiji to mutum ya kokari ya kiyaye ga kada ya aikata zunuban da za su sababa shi wajen kuma ya ga ya nisanta da ubangijin koko ya ga a cikin wannan wata yana aikata abubuwa na kusakurai wanda hakan bai dace ba daga abubuwan da malamai suka ambata suna daga cikin abubuwan da suke lalata wato azumi kamar daga cikin masail da ayatollah kam na iya lissafo a cikin wato masail shari'a nasa yake cewa daga cikin abubuwan da suke lalata azumi akwai wato jima'i mutum ya jima'i da iyalinsa ne ko ta ma bangaren zana yana lalata azumi mutum ya kai ga zuwa ga yin istimna'i a cikin wannan watan na ramadan kaga wannan abu ne wanda bai da kyau Zina daga cikin abin da yake lalata azumi ko ko mutum ya kai ga wato cin abinci ko abin sha duk abin da zai kaga wannan zai yana mutum zai kai shi ga lalata azaminsa ko ko mutum ya kai ga aikata shan abin sha misali eh, eh, kaman abin da zai shaƙa na daga sigari da sauransu har su kai ga azumin mutum ya lalace mutum da ya kokari a don wannan ko mutum ya kai ga kan kanshi a cikin ruwa ya sa kanshi a cikin ruwa ya dilmiya wannan an ce na daga cikin abubuwan da suke lalata azumi duk da abubuwan da suke lalata azumi mutum ya kokari ya kiyaye su domin me kada azumin sa ya lalace abin da zai sababa ma azumin mutum ya lalace mutum ya kiyaye shi abin da zai sa mutum ya kusanta zuwa ga ubangijin sa wannan shine abin da ake bukata ya ku al'ummar musulmi wannan wata na rahama wata na neman lada wata na addu'o'i mutum ya kara zagi dantse wajen ya ga yayi aikin da zai kai kai shi ga kusanci ga ubangijinsa mahalicci ina daga nan zan ce muku wasalamu alaikum wa rahmatullah